Kungiyar Izalata Bidda wai ta sunna da ke jihar Borno ta raba kayayyakin abinci ga 'yan gudun hijira ga rikicin Boko Haram ya daidaita ga 'yan gudun hijira fiye da dubu goma sha shida da ke zaune a gidajen mutane daban-daban a faɗin jihar. Kungiyar ta ce ta ɗauki wannan matakin ne da rage irin wahalhalun da jama'a ke ciki musamman ma jama'an da ke rike da 'yan gudun hijira a su Imam Baba Kura Gwani shine mataimakin shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'a Izalata Bidda wai ta sunna wanda ya ce sun kashe kimanin naira miliyan sittin don siyo wannan kayayyakin abinci wanda ta da shinkafa shinkafa da man girki da kuma sigari da yanzu haka suka shiga kwanaki hudu suna rabawa irin waɗannan al'umma musamman ma mazauna birnin maiduguri da ke rike da irin waɗannan 'yan gudun hijira wannan kamar atilisu wanda zamu ba su kayan sun kai mutane kamar da libya masu wanda suna amfana a wannan kayan da muna ba su mutane da libya fin ya kai kamar mutane dubu goma sha shida da dari daya da hamsin da takwas adadin wanda za su amfana da wannan shinkafa da amfani da su sun kashe kalla kamar miliyan 60 da gwamnati sa ku zaɓi bai wa al'ummar da suka zuna a gaban gidajen al'ummarsu ba kamar mutanen da suke sansanin 'yan gudun hijira ba. To wannan mataki abin da ya faru din su wayanda ba su je kansu ba su ba ba wanda zai taimaka su kuma wayannan wanda suka zo suka zamna a gidansu za a samu mutum kullum yana yi wani lokaci gaskiya za a samu abin nan ɗan adam ne ajizi ne eh, zai kare abin hannunsa da sauransu haka shi ne ma kuma mu taimaka musu tun da wayanda suna cikin kam din gwamnati yana taimaka su wannan dalili ne ya sa ga dai wasu daga cikin al'umma da suka amfana da wannan tallafi da abin da ke cewa alhaji Muhammad alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jazakallahu khairan da mu taba da mu taba fahimtar kanmu wannan kungiyar izala tana da wannan taimako tana da wannan jinki sai dai yau jama'a ma a yau za su fahimci cewa wannan kungiyar ta tsaya daren don ta taimaki jama'a wanda wannan fitinan nan ta shafe su ni na taso ne daga garin dambuwa na zo na sauka gidan dan uwana dan uwana nan muna nan ni da iyali na duka mun kai mutane kamar 25 haka nan muna gidansa kuma sai Allah ya sa taimakon nan sai ya zai shafe mu an ba mu shinkafa buhu biyar siga rabin buhu da kuma mai na dafa miya guda biyar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to kamar ka taba samun wani tallafi ne daga wani kungiya ah. ko wani shi na farko a hakika ina jin waɗansu kungiyoyi suna yi amma ni ban taba samu ba sai na wannan kungiyar jama'atul izalatul bidiya wa ikamata ni suna daga kamar tun shiga shigo maiduguri tun julai 2013 kana tare iyalin gana nan haka ne muna mun tare da kai nawa sun kai mata na uku ne mata uku yaro ya ba ya kai goma sha tara yanzu ya rayuwa ta gida yake kana cewa ka baro inda kake ka baro sana'ar ka kana na a Maiduguri to muna cikin matsala sai dai Allah da yakonsa muna samun sauki a wajen taimakon mutane wasu mazauna garin Maiduguri kenan da suka amfana da tallafin kayayyakin abinci daga 'yan kungiyar jama'at Lizaratul Bid'a wai kamatu sunna da ke jihar Borno wanda suka kaddamar da wannan rabo a makon jiya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya